ya mai shari'a ƙarar mu ta gaba matima dubu da mutum uku wuyar abin ba a saba ba an saba ma sai an jure ka taɓa ji na ce ka haƙura da kwankwaɗar ruwa a'a ai ni na zama na riga na zama masa dole ba yadda zai yi da ni koma za sallame kan zaka ce ka ce eh za mu sallame kan to na gode eh. ha kin gani nan shekaru na ɗaya hamsin da biyar ba taɓa samun lalle ba saurayi ne na sun libebe ni za nake san ki in kin yadda kin amince ki aure ni aure kuma tun da babayi yasa aka kawo ki kotu na babu abin da zai hana ban aure ki ba lallai ko ka taɓe domin tsakani na da kai kaska ce da ke subhanallah bi ta haɗu kenan gidan mato wai a ce ki duba girman mai gari su haɗa kai shi da markabu su je suna faɗa da wannan yaron akan ƴan cikinsu. su la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam me zan gani a cikin gidan nan haka zato zunubi ne idan ban kashe yaron nan ba na ah, ah, ah. amma dai girma ya faɗi neman kuɗi kika zo gidana ko aure to ai kari din shege ta ƙare gidan mato gidan mato